daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun ma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da sahabu imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare da fatan kun wuni lafiya saboda ban san da yaro na wanda aka kashe shi a nemo min haƙƙina shi nake son hukunta su yi wadda duk hali ya a nemo min haƙƙina in kashe wancan aka a kashe shi wadda kashe min yaro shi ma a kashe shi shi zahin kisa mahaifin sha'aibu lawal kenan wani matashi da aka zargi jami'an kwastam da harbewa har lahira a yankin gwadabawa da illela za ku ji matakin da hukumar ta kwastam ta ɗauka kan jami'an da ake zargi sun harba matashin sannan a wannan sabon wata na maris wato wato ranar ashirin ga wata za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar nijar shin ya kuke ganin wannan zaɓe zai kaya yayin da ake ci gaba da zauracin kananan jam'iyyun ƙasar sai ku kira wato lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku bayyana ra'ayinku amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yau talata amurkawa suke zaɓin fidda ɗan takara a jihohi goma sha ɗaya inda hamshagin attajirin nan donald trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton za su kusan mamaye zaɓen kusan wakilai ko delegates kashi ɗaya bisa hudu na zaɓen ƴan takarar shugaban ƙasa a lokacin manyan tarukan ƙasa da za a yi cikin watan yuli a zaɓen na yau ƴan takara za su same su rana mafi tasiri a zaɓen fidda ƴan takarar wadda yanzu aka yi wata ɗaya ana fafatawa wanda shi ne zai kai ga zaben ƙasa da za a yi cikin watan nuwamba kan mutumin da ko mutuniyar da za ta gaji shugaba obama wanda zai kammala wa'adinsa cikin watan janairun baɗi Wurinar neman jin ra'ayin jama'a ta fuskar siyasa ta nuna cewa Trump wanda bai taba ba taba zaɓe sa ta fuskar siyasa ba zai lashe jihohi goma daga cikin goma sha ɗaya a zaɓukan da za a yi in banda jihar Texas wacce abokin takarar Ted Cruz yake fata zai kare gida. haka nan ƙuri'ar ta nuna madam hillary clinton tana kan gaba da abokin takararta sanata bani sandan mai wakiltar jiya vermont a majalisar dattijan amurka shugaban siriya bashar al ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wuta a yankin wato yakin basasar ƙasar da aka kwashe tsawon shekaru biyar ana yi yanzu alama ce mai kyau ga kasar a hira dai da wata tashar talabijin ta ƙasar jamus assad ya ce gwamnatinsa za ta yi wato bakin ƙoƙarinta na tabbatar da ganin an cimma wato an tabbatar da matsayi da aka cimma a wannan yaƙi da wato a wannan tsagaita wuta da ake yi sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu mahimmanci wajen kara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin da ake yi a siriya mr kerry ya yi magana da manema labarai a daren jiya litinin a birnin washington ana dab shiga da wato wuni na hudu da fara aiki da wannan shiri na tsagaita wuta wacce ta shafi sojojin gwamnatin kasar da na 'yan tawaye amma shirin bai shafi mayakan sa kan isis da masu alaka da alka'ida kamar su annusra ba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc a sudan ta kudu da akwai alamun ana fuskantar wani karin jinkiri na isowar dakaru na yan tawaye masu biyayya ga shugaban su a birnin juba wato rick machar wani muhimmin ginshiki na yarjejeniyar da aka amince da ita cikin watan agusta tsakanin gwamnatin kasar da kuma yan kungiyar spla masu adawa mako da ya wuce shugaban 'yan tawayen rick machar ya ga murya amurka cewa shirye yake ya koma juba da zarar an kwanci damara a cikin birnin da kuma isowar dakarun sa su 370 a birnin na juba amma sai aka ji kakakin dakarun kungiyar splm mai adawa kanal william gachie deng ya ce dakarun 'yan tawayen ba za su isa juba talatan nan ba domin gwamnatin sudan ta kudu ba ta ware bariki da yankin da sojojin za su zauna ba da abinci da kuma wasu bukatu na sojojin ba amma gwamnatin kasar ta ce ah, kasa isowar sojojin 'yan tawayen laifin su ne ministan yada labaran kasar michael mccoy ya ce har yanzu 'yan tawayen ba su mika sunayen dakarun su da irin makamai da suke suke dauke da su ba a ga masu jigilar su zuwa juban marigayi shugaban alka'ida mutumin da ya ba da umarni kan harin da aka kawo wa nan amurka a shekara ta 2001 wanda ya halaka mutane kusan dubu uku cikin wasiyarsa ya ce dukiyarsa dala miliyan 29 yana so ne a yi amfani da galibin kuɗin wajen jihadi don allah yau talata amurka ta bayyana wasiyar azumin wani bangare na kasidu da bayanai 113 da ta kama a gidan da yake da zama a abu tabbat na pakistan lokacin da sojojin amurka na musamman suka kai masa farmaki kusan shekaru biyar da suka wuce kasidin da aka rubuta da larabci aka fassara kuma hukumomin ayyukan leƙen asirin amurka suka bayyana wa duniya shine kashi na biyu a jerin takaddun da waɗannan sojoji suka ɗauko daga maɓuyar shi of bin Laden inda yake zaune da matansa da kuma yara. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu fara da Najeriya. A Najeriya kwana guda bayan da aka zargi jami'an kwastam da harbe wani matashi mai suna Sha'ibu Lawal har lahira a yankin Gwadabawa da Ilele da ke jihar Sokoto. Bisa zargin cewa ya yi fasa faso-ƙorin shinkafa daga Nijar zuwa Najeriya. Mahaifin matashin ya ce yana so abu mai wato abu mai kadinsa. Daga Sokoto ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne ya aiko mana. A cewar shaidun gani da ido dai matashin Shu'aibu Lawal mai shekaru ashirin da haihuwa ya ɗauko shinkafa ne daga ƙasar jamhuriyar niger inda ya tsallako ta kan iyakar illela amma kuma jami'an kwastam suka tare shi a wani shingen bincikensu da ke asara ta cikin karamar hukumar mulki ta gwadabawa to sai dai shu'aibu ya ya tsaya abin da ya sa jami'an suka biyo shi har zuwa tungar kwangi inda kai tsaye wani daga cikinsu ya daga bindiga daga gaban motar ya kuma harbe shi a daidai idonsa lamarin da ya yi sanadiyar ajalinsa kai tsaye lawali hamidu gwadabawa shine mahaifin matashin da aka harbe ina nan zamani kullum sai aka ce min kwastan sun biyo yaro yaro na sun halbe shi shi a ta mu ko da aka dawo sun ni gara suna kuka wa ya mutu to sai ko da aka abin ganin tashi ta caji os don in ga eh, ko asibiti in je in ga inda yaro na ke sai aka ce min kuma wai an yi sakwato da shi aka ce min in dawo in zauna na dawo na zauna kenan ina nan abin ba kawai sai ga mota ta dauko min gawa ta ta kame babu rai babu wanda tonin jami'in kwastan babu wanda tonin gidana amma 'yan sanda sun to sun yi min ta'aziyya kuma ni an biɗe ni in tahi can cid office na zo cid office an yi min ta'aziyya an ce min don allah dan saurara za a neman min hakki na game da wanga kisan gila da an kawo na da ganganci saboda ban san lihin da yaro na ya wanda aka kashe shi a nemo min na shi nike son hukunta su yi mm, da duk hali ya a nemo min na in kashe wancan aka a kashe shi wadda kashe min yaro shi ma a kashe shi zahin kisa da na tuntuɓe shi kuma kontrolan hukumar kwastam mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara sani madugu ya tabbatar da aukuwar lamarin labari bai mana daɗi ba kuma ba aikin kwastam ba ne mu kashe mutane kuma ba mu je kan titi don mu kashe kowa ba kuma wannan abu ba mu ji daɗinsa ba don haka ne ma muka tattara duk kwastam ɗin da yake wannan gurin da wannan abu ya faru muka tattara su muka miƙa su hannun 'yan sanda muka ce hukumar 'yan sanda ta yi bincike akan wannan abu da ya faru domin mu nuna wa Najeriya cewa ma'aikatar kwastam fa ma'aikata ce mai bin doka da oda. Babu yanda za a yi wani mutum ya rasa ransa, ka ɗauki hannunka ka zuba a aljihunka ka ci gaba da tafiya gidanka. To yanzu wani mataki watakila hukumar ku za ta ɗauka akan wannan lamarin? a'a gaskiyar al'amari a police za su fito mana da shi shi yasa na gaya maka mun tattara mutanen mu mun kai su ma hannun yan sanda mun riga mun san musabbabi musabbabi shine mutane suna son samu kuɗi daga gawa an je an ɗebo shinkafa wacce ba a biya wa haraji ba shinkafan nan mun daɗe muna gaya wa mutane ba haramtaccen kaya bane shinkafa gwamnatin tarayya ta yadda ka kawo ta ko ta wanne boda amma in ka zo ka tsaya ka biya mata haraji a ma'aikatar kwastan da take wannan guri murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria madalla da murtala to dangane da kisan matashin jim kaɗan bayan aukuwar lamarin ne matasa suka ɗunguma zuwa ofishin jami'an kwastam ɗin da ke yankin suka ƙona shi tare da fitattakar jami'an na kwastam wakilin murya amurka haruna maman bako ya ziyarci inda lamarin ya auku ya kuma zanta da wani mazaunin yankin da ya nemi kada a ambaci sunansa To yanzu haka ga munan garin Gwadabawa inda duka an ne wato ofisoshi daban-daban na kwastam custom shi mika faruwa mallami. Hakika kwastam suna cin zarafin al'ummanmu bisa ga abin da bai taka kara karya ba. Musamman ga mutanen da suka kokarin kwaso wa kayayyakin masaruhi na abinci kama daga illela zuwa Sokoto. Wanda ba boyayyen al'amari ba ne. Mu a dukkan zatonmu ba mu taba zaton cewa Najeriya ba ta taɓa yi mana bayani cewa illela ba ta cikin najeriya ba domin da ta sanar da mu cewa ba ta cikin najeriya ba mu ɗaukar wani abu daga cikin illela zuwa sakkwato a wannan shinkafa tana hitowa daga kwanni a jamhuriyar nijar ta kusa ga illela haka kuma motoci ke ɗauka a daji ana bi da su kwastam suna gani su ke rakiya su mota mota cike ana ɗaukar su ana shiga da su a cikin garin illela a ce mutum saboda ya ɗauki buhun shinkafa ɗaya ko biyu a kama shi a kashe an kashe wani mutum bara an kashe wani bana a nan iya sani na an an kashe mutum sama ga guda biyar babu wani mataki da hukuma ta dauka shi a dalilin hitowa mu don mu nuna irin rashin jin daɗin mu to an ce daga gwada ba hamman suka do an tuwo hakika direbobi su kan suna can suna ta yi saboda jin bakin ciki to ina kwastam din sun kai kwastam sun gudu saboda sun riga sun sa abin da sun kai sai mu ce Allah ya kyauta a jamhuriyar Nijar manyan jam'iyyun siyasa a ƙasar na ci gaba da zawarcin ƙananan jam'iyyu domin ganin sun kai ga nasara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a zagaye na biyu Sule Mumuni Barma ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji. jam'iyyar rsd gaskiya wacce nata ɗan takarar shehu ahmadu ya samu kashi 1.7 a zagayen farko ta bayyana goyon bayanta ga iso muhammadu na pnds tarayya kamar yadda wani shigon jam'iyyar yahuza sadisu madobi ke shaida min eh, ba wani abin mamaki ba ne saboda can ma kongare da muka ya riga ya tsaye da wannan magana saboda haka mun bayyana goyon baya ga takarar shugaba iso muhammadu a zagaye na biyu tunda can ma tare muke kuma wajibi ne a kanmu mu zo mu yakin neman zaɓe don isa samu gagarumin rinjaye a zaben da za a yi idan allah ya kai mu ranar ashirin ga wannan wata can bangaren su 'yan adawa 'yan kofa ba ku samu ta yin kawance ba ne ba babu shakka su ma sun kusanto mu inda suka yi tayin mu goya musu baya amma muka sanar da su cewa tare da mu aka yi mulki haka dai su ma 'yan adawa na kawancen kofa a makon jiya suka bayyana jeruwa bayan hama amadu da ke tsare a gidan yari yayin da jam'iyyar pnpd a kal ƙasa ta intikar alhassan ta ce ta fi ganinta tare da ɗan takarar model lumana abun da dalilin mu hama amadu mun ga program ƙin nashi program ne wanda zai amfani mu tunda mu mun ce fartin mu kwanciyar hankali ne da shugaban ƙasa to kwanciyar hankalin nan da shugaban ƙasa ga ganin mu kuma ya kama iko in allah da zai tabbata cikin ƙasarmu. sai dai sabon salon da sha'anin siyasar ta kasar niger ya bullo da ita a wannan lokaci na kokowar neman shugabancin kasa ya sanya wasu 'yan siyasar yi wa takwarorinsu hannunka mai sanda sama'ila noma shine shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya amma magana ƙasa ake ba magana mutum ɗaya ba ko biyu kanura sannan an ka ɗauki su shugaba na tarayya tarayya farti ne nijar ƙasa ce shi hamar lumana aka ce ko lumana farti ne shi kuma hama mutum ne kasa tana nan mu magana kasa muke ba magana mutum shekaru biyar da ishirin da biyar kenan da kasar Nijar ke shirya zaɓuɓɓuka irin na demokradiyya amma kuma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba dalili kenan da shugaban kungiyar mpcr alhashi nuhu muhammadu arzika ke ganin tunda allah ya kama wanga lokaci kamata ya yi su duka da hamma ɗin da muhammadu isu ya zamanto babu zancen hankalin kawance kowa wace shi mun ga ikon hamma wani zamani mun ga iko muhammad isa muna ciki kenan yau yan nijar eh kowa ya san duka kenan kamar ciwo ne ga yanan da turanci aka ce pest da kwalera sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida sule to dangane da zaben da za a yi a zagaye na biyu a jamhuriyar ta nijar muke so ku kira ku gaya mana yadda kuke ganin lamarin zai kaya amma kafin nan mu shakata da wannan waka ka sanda ni na bu ka le na le bawa ka kanda mi kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi bodo yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla ga kiranmu na farko daga Kaduna wane ne akan layi? To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna jinka. dai ra'ayina gaskiya na yi murna da makwabtanmu har suka yi zaɓe lafiya ba tare da an zub da jini ba kuma hasashe na yadda aka yi zaɓen nan na farko lafiya to shi ma zaɓen da za a yi karo na biyu da fatan za a yi za a yi shi lafiya har ga Allah kuma duk wanda Allah ya ba a cikin waɗannan mutane guda biyu ah, su yi fatan Allah ya sa shi ne mafi alkhairi ga kasan gabaki ɗaya. Ah, wannan shi ne abin da zan ce kuma da lamun gode malam ibrahim akrami ga wani kira daga naija wane ne akan layi eh, salamu alaikum daga lagos wa alaikum salam o oh, daga lagos ne to muna jin ka eh, malam salam ne to muna jin ka malam ismaila to to bayani na dai muna dai musu fatan alheri kuma duk wanda Allah ba sa'a da sai a goya mishi baya hmm. eh Allah Allah ba mai rabo sa'a wannan shi ne ra'ayina hmm. kamar da lamun gode malam ismaila daga jihar lagos ga kira daga kebbi wane ya kan layi hello na kebbi kana jimu na jibiya ne na jibiya ne jibiya to kamun afuwa na muna jinka ok ni ne lami daga nan jibiya to malam lami muna jinka eh hakikanin gaskiya makwabtanmu jihar da aka yi zaɓe na zagayen farko mm. kamar yadda aka yi shi lafiya muna musu fatan alheri allah sa na biyu in lokaci ya yi allah sa a yi shi lafiya shi ma. Mm. to malala malam dalami kenan daga jibiya mun gode kwarai ka kira daga yobe wani ne akan layi. alhaji bin da na alhaji umar sarki da kuma karamar hukumar nan jihar yobe. na yobe kana jin mu. yau wato ina jin ka nima yanzu da ba na jin ka ne kamar layin yana rawa menene ra'ayinka yawa ra'ayina ai shugaba a wanda yanzu yake kan gado ai hmm. ya samu rinjayen ƙuri'un da kusan dai za mu tabbatar ko kuma kusan dai za mu ce insha Allah shi ne wanda zai yi na wannan zaɓe dalili kuwa yana da jihohi kamar yana da kuria daga arba'in da takwas da wani ibo wannan eh, amma ba amma baka ganin baka ganin gamayyar da bangaren adawa suka yi suka nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu zai sa su samu nasara to na kama mun rasa layin na yobe bar mu je ga potuskum wani ne akan layi a potuskum hello na fortiscum kana jin mu to ina ga shi ma kaman layin nasa ya tsinke ga kira daga kaduna wane ne akan layi eh, ibrahim ne daga nan kaduna yau to muna jin kamala ibrahim eh dan Nijar ne mazaunin Kaduna nan Najeriya. Yau wato muna jin ka dama muna neman ku 'yan Nijar din mu ji abin da za ku ce. Menene ra'ayinka? Okay to shine abin farin ciki na dai game da wannan zabe da aka yi na Nijar an yi shi lafiya an gama lafiya. Hmm. amma sannan amma eh. bisa ga ra'ayi amma irin na fa mm. a gaskiyar lamari in sun samu ne ina so a yi kokari yan niyyar su ba da goyon baya ga shi hamma amadu ya samu ya yi ci to domin gaskiya muhammadu Isu ba wai ba na san shi ba ne mm. amma gaskiya a ni matsayina na ɗan ya hadda magaran mutumin ƙasar tano mm. muhammadu Isu bai yi aiki ba bangaren mu gaskiyar lamari kenan a bangaren ku kenan kake nufi ko ba duk ƙasa ba bangaren mu eh bangaren mu nake magana eh bangaren mu nake magana ba wai kasa gaba ba zan iya cewa kasa gaba ɗaya bai aiki ba amma bangaren mu daga in ka kama yanzu daga da magaran zuwa tarin za ga hanyar mota ko da ke shi ya je kantai na san ya gani hanyar ba kyau kuma ana magana an kashe biliyoyin kuɗi na sifa wanda mu kuma ba mu gani a ƙasa ba to madalla mun gode mala ibrahim kenan daga kaduna ya ce shi mazaunin kaduna ne amma dan nijar ga wani kira daga zamfara wane ne akan layi Assalamu alaikum mai magana Armaya Obaka aikin yaro. Wa alaikum salam ala Armaya. Gaban majalisar nasiha ta kasa rajin karamar hukumar kawar muda. To muna jin ka. Babu shakka zaben da an yi muna kira ga sauran 'yan uwa su sun ba da gudunmuwa sosai wurin zaben nan su zaɓe son su. domin cewa wanda sun ga zaɓa ya yankin wanda zai masu aiki da hmm. fatan su tashi lafiya mun gode malam arma ya'u daga zamfara ga wani kira mun sake samu daga jihar naija wane ne akan layi eh sanu hati ne daga rijau ne State. to sanu muna jin ka eh to gaskiya mun yi farin ciki matukan gaske hmm. wannan yanzu suka haɗa kansu ba tuna Allah nuna mana mu ma Najeriya mun kai wannan matsayi Malam Sani amma eh. an yi zaɓe a shekarar ta gabata a Najeriya ma ba a sami wani tashin hankali ba. <laughs> Ko ka manta? An ɗan samu yalla ɗaya ba ɗaya ba irin da na Nijar saboda Nijar ko nunin hannu babu. To mun gode kwarai Malam Sani daga jihar Naija ga kira daga Lagos. Wane ne a kan layi? Kabiru Abacha ne nake magana daga jihar Lagos. To Malam Kabiru muna jinka. Eh da fatar ina muku gaisuwa kullum ina kiran lambar nan baya shiga sai yau da Allah ya bani dama ya shiga. Allah sarki to muna matuƙa farin ciki da ka same mu. bayan haka kuma ina yi amintar farin ciki da suka yi wannan zaben lafiya lau Allah ya sa wancan zaben ma yi lafiya lau. To amin sun amin. To ga wani kira daga Plateau mun gode kwarai Malam eh. Kabiru daga Lagos ga kira daga jihar Plateau wani ne akan layi? aliyu da ke magana aliyu mai lafiya aliyu mai lafiya to aliyu muna jin ka shawara da nake son bayar shi ne mm. talakawa su yi amfani da hankali da hikima da dabara mm. su dubi abin da ya masu mafita da ci gaban kasa da zama lafiya kada su yi amfani da maganan wani zai saye su da kuɗi wannan ba zai biya bukatu ba mm. Allah ya ba mu Allah ba su gaba na gari mu kuma muna cikin alheri to amin mun gode malam aliyu daga jihar plateau ga kira daga bauchi wane ne akan layi a mukutar lawal kadade wanda aka fi ne chicago to a muktar chicago muna jin ka eh kana lafiya lafiya kalau gaskiya yan adawan Nijar ba su shirya macin zaben nan ba sakamakon ya kamata su yi irin na kasanmu Najeriya su yi mata su haɗa kansu domin su kada gwamnati mai ci kuma su bi haka ba shi yasa ba na tunanin za su iya samun nasara akan gwamnati mai ci. malam muktara baka ganin haɗin kan da aka samu a 'yan kwanakin na tsakanin manyan ita jam'iyya wato bangaren 'yan adawa da sauran ƙananan jam'iyyu zai sa su samu nasara? eh na ji labaran muryar amurka ɗin nan jiya ne ko shekarun jiya kun yi labarai akan cewa yan adawan kuma kansu yana nema idan rabibiya kan nan wasu suna son kuma a bi shugaban kasa ne ce wasu kuma suna tunanin abi hamma amma da shi sa ke tunanin dai kan ya fara raba za su iya samun matsala to mun gode malam muktar daga bauchi ga kira daga maiduguri wane ne akan layi abdulsalam abubakar tela daga balawar maiduguri to abdulsalam muna jin ka ah, ina kira ga yan uwa yan nijar su haɗa kansu su zaɓi jami'a ta hamma amadu menene dalilin ka saboda saboda muna ganin kamar shi ne muka haɗa kan ka zaɓi buhari haka muke fata su haɗa su masu zaɓi har muhammadu muna ganin in allah da shi zai zama ci gaba ga mutanen nijar to malalla mun gode wannan ra'ayin abdulsalam kenan daga maiduguri a nigeria lambar da za a kira ita ce biyu biyar biyu shida biyar biyar amma sai an saka alamar kari wato plus sai a saka ɗaya kafin a jiro lambar baki ɗinta. muna ta ne game da batun zaɓe da za a ji zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar ya kuke kallon lamarin yayin da ake ta zawarcin kananan jam'iyyu tsakanin manyan jam'iyyu da kuma wato na adawa da kuma mai mulki to ina gama an daga mun hannu lokaci ya yi halin samun gode kwarai da gaske da waɗanda suka kira mu da waɗanda suka neme ma ba same mu ba. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin mahimman batutuwan da 'yan ISIS ke farfaganta da su wajen jawo hankulan masu rungumar aƙidar shine cewa bakin alkalami ya bushe game da faɗaɗuwar daularsu. Amma kuma bayan da suka samu a ƙasar Iraki da arewa maso gabashin Siriya musamman a garin alshadadi mai mahimmanci ya nuna cewa batun nasu soki burutsu ne a kwanakwanan dakarun cikin gida da ke kare siriya da taimakon dakarun taron dangi da amurka ke wa jagoranci suka kato wani yanki mai mahimmanci ga kungiyar ta isis da kuma ceto jama'a daga yankin daga ukubar isil sakataren tsaron amurka ashin kata ya ce ta hanyar kama wannan gari ƙoƙari muke yi mu datse sauran babbar hanya guda da ke tsakanin garuruwan raka da mosul ta yanda a ƙarshe za mu iya datse 'yan isis mu raba su gida biyu ɗaya a cikin iraki ɗaya kuma a syria dubban mayaka sun shiga cikin yunkurin fatattakar 'yan isis daga Alshadadi, in ji brett mccoy wakilin shugaban amurka a cikin gamayyar taron dangi yakar 'yan isis gamayyar ta kunshi kurdawa laraba 'yan sunni da kiristoci akwai kungiyoyi da dama da ke son yakar isil saboda haka haƙƙinmu ne mu haɗe da su domin tunkarar 'yan isil shugaba obama ya ce yakar isil wani abu ne mai wuya tattare da sarƙaƙiya ya yi nuni da cewa an fara ganin tasirin ƙoƙarin da ake yi na karya lagon isil a siriya da iraki da taimakon makamai da horaswa daga rundunar taron dangi isil ta yi rashin mahimman garuruwa a iraki da fiye da kashi 40 cikin 100 na yankunan da ta mamaye tun farko a iraki ciki har da birnin ramadi an kashe shugabanninta an lalata bangarorin da take harkokin mai wanda ya kawo nakasu ga harkokin mai da kuma lalata ma'ajinta na kuɗi wanda hakan ya jawo rage albashin mayakanta tun bazarar bara daga ƙarshe shugaba obama ya ce bukatar miliyoyin mutanen da ke son rayuwa cikin tsaro da mutunci ya fi rashin imanin da kungiyar ke nunawa ya ce tare da haɗin kan ƙawayenmu da kuma dakarunmu za mu murkushe wannan mummunar ƙungiyar ta'addanci marasa imani tare da tsayawa daram a bayan al'ummar wannan yanki masu neman rayuwa mai inganci kuma cikin tsaro. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to da haka ne kuma muka zo ga labari a takaice yau talata amurka suke zaben fidda dan takara a jihohi goma sha ɗaya inda hamshakin attajirin nan donald trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton kusan suka mamaye ko za su mamaye zaben kusan wakilai kashi ɗaya bisa hudu ko delegates na zaben 'yan takarar shugaban ƙasa a lokacin manyan tarukan ƙasa na jam'iyyun da za a yi cikin watan yuli a zaben na yau 'yan takara za su same su rana mafi tasiri a zaben fidda 'yan takara wadda yanzu aka yi kusan wata ɗaya na fafatawa wadda shine zai kai ga zaben ƙasa da za a yi cikin watan nuwamba na wadda zai gaji shugaba barack obama shugaban siriya bashar al-assad ya faɗa yau talata cewa tsagaita wuta a yakin basasar ƙasar na tsawon shekaru biyar yanzu alama ce mai kyau ga ƙasar a hira da yi da wata tashar talabijin ta ƙasar jamus assad ya ce gwamnatinsa za ta yi bakin ƙoƙarinta na tabbatar da ganin yarjejeniyar tana aiki sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmanci wajen ƙara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin siyasar da ake yi a ƙasar ta siriya a sudan ta kudu kuma da alamun ana fuskantar wani karin jinkiri na isowar dakaru na 'yan tawaye masu biyayya ga shugaban 'yan tawayen a isowarsu a juba wato shugaban 'yan tawaye da macar wannan isowar tasu wani muhimmin ginshiki ne a yarjejeniyar da aka cimma cikin watan agusta tsakanin gwamnatin kasar da kuma 'yan kungiyar spla masu adawa mako ɗaya da ya wuce shugaban 'yan tawayen rick machar ya gaya murya amurka cewa shirye yake a koma juba da za ya koma juba da zara an kwance damara a cikin birnin da kuma da dakarunsa su 1370 a birnin masu sauraro abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu ne amma za mu sake dawa gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ta gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu jona Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.